to bisa la'akari da muhimmanci irin na aiman azawahiri a kungiyar ita alka'ida ba an mamaki ba ne irin yadda amurka ta sanar da kisan da ta yi masa a matsayin wata babban nasara in aka yi la'akari da irin laifuffukan da suke jinginawa a gare shi cewa ya taka rawa wajen aiwatar da su tashin bama-bamai misali da ya kashe ɗaruruwan mutane a ofishin jakadancin amurka da tanzania a shekarun 1998 da laifin da suke ganin cewa yana da hannu a ciki na harin da aka kai wa amurka a new york da washington a shekarun 2001 da september da hare-hare da aka kai a kan jirgin ruwan uss cole na, na, na amurka shi ma uh, saboda haka muhimmancinsa a wajensu babba ne kuma ana ganinsa shine mutum na biyu bayan usama bin laden kuma har ma akwai kyautar kuɗi da amurkan ta sa a kan duk wanda ya ba da wata, wani bayani na sirri wanda zai iya kaiwa kai tsaye a kama shi ko kuma a kashe shi wanda wannan kudin ya kai dala biliyan 25 saboda haka babban nasara ce a yadda su suke ganin in aka yi la'akari da wannan muhimmanci nasa to malam muhammad tun bayan ba da wannan sanarwa da amurka ta yi an ci gaba da samun cece kuce tsakanin amurka da kuma shugabannin taliban a afghanistan inda su shugabannin taliban suka zargi amurka da ke ta 'yancin kasar ta hanyar kai wannan farmaki ba tare da izinin su ba a yayin da ita kuma amurka take zargin su 'yan taliban din da ba shi wannan shugaba na kungiyar alka'ida mafaka wanda abu ne da amurka ta ce ya saba mai yarjejeniyar da suka cimma wacce ta kai ga amurka ta janye dakarunta daga afghanistan shin ya kake kallon wannan dambarwa ko da yake ita uh, taliban ba ta ba da sanarwa a uh, gwamnatance cewa uh, ayman zawahiri ya dawo kasar afghanistan ba amma bayanai sun nuna cewa tun bayan da taliban ta koma mulki a kasar afghanistan ayman az-zawahiri ya dawo kuma uh, dukkan alamu suna nuna cewa ya dawo ne da kariya ta hukuma ta ita taliban din in aka yi la'akari da gidan da ya rayu a ciki wanda an ce bai fi mita 200 ba zuwa gidan shugaban kasar shi kansa afghanistan din na yanzu kenan sannan kuma gida ne mallakar ministan harkokin cikin gida na gwamnatin afghanistan din ta taliban wato na haqqani ah, sannan aka yi la'akari da unguwar unguwa ce ta wanda jami'an diplomasiya da ofishoshin jakadancin kasashe suke a zaune saboda aka akwai kariya sosai kuma unguwa ce ta masu fada aji da masu hannu da shuni ya nuna cewa a ah, tabbas yana zaune a kasar ne da sanin hukumar ita ah, taliban amma wannan ba su bayyana shi a gwamnatance ba saboda kamar yadda amurkan take faɗa haka ya saba wa yarjejeniyar da suka yi da amurka a doha ta ƙasar qatar wanda daga ciki ta kunshi rashin karɓar duk wasu mutane wanda amurka take neman su a matsayin wanda suka yi mata laifi ko 'yan ta'adda ko dai wani abu mai kama da haka amma ita hukumar taliban ta afghanistan ta yi allah wadai da wannan kisan da amurka ta yi ta kalle shi ne ta fuskar cewa wata ƙasa ta shigo cikin ƙasarta ba tare da izinin ta ba kuma ta kai hari a wani gida da makami an yi amfani da jirgi wanda yake ba shi da matuki da kuma bama-bamai waɗanda suke kamar yadda amurka ta kira su hellfire wanda take kira da suna kamar jahannama wajen kashe shi shi Ayman azawahiri saboda haka akwai kamar a ce maganganu na kai kawo tsakanin hukumomin Taliban da hukumomin Amurka a kan shi wannan kisan da aka yi wa Ayman azawahiri. To Malam Muhammad shin a iya cewa kenan wannan nasara da Amurka ta samu na kashe shi wannan jagora na kungiyar alka'ida a nan afghanistan a iya cewa ya farfado da kima ta amurka da ta zube a daidai lokacin da wato amurka ta janye dakarunta kuma taliban ta dawo mulki a nan afghanistan to tabbas musamman shugaba biden da yake cikin tsaka mai wuya a siyasance musamman a ƙasarsa ta amurka zai yi ƙoƙari cewa ya amfani da wannan nasarar da suka ci wajen kamar wanke gwamnatinsa ko kuma kamar karawa gwamnatinsa wani yanayi na farin jini ko kuma na yarda a tsakanin amurkawa cewa lalle tana nan akan bakanta na bibiyar duk waɗanda suka yi wa amurka laifi kuma suke adawa da amurka ganin cewa ta ga cewa ta ga bayan su ko ta kama su ko wani abu mai kama da haka amma a zahiri wannan ba zai wanke wannan kallon kasawar da ake wa amurka ba na janyewar da ta yi daga afghanistan kasancewar ta janye ne kasancewar ta kasa cimma abin da ya kai ta kasar bayan shekara 20 kuma ta janye kuma a ƙarshe gwamnatin taliban ɗin ta dawo kan mulki kisan aman a zuwahiri ba zai canja wannan kallon da ake yi wa amurka a wannan bangaren ba